باب ما جاء في الكهان ونحوهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب ما جاء هم باب يلك يا في الكهان كي جنكتان دي ونحوهم أدي غورا جيجان كتانو أدو جيجان كتانو غورا ken koto da koy gijan katano ni kannan kagai tireso aga hi mugunten konnan da ga hujanu gono anyana na hi mugunten konnan da garante nambarante kenya togonni gijan katana gana du togora hohondam binne suya amma serebe ga honkon nandangani ti jatendi honunga masalan ana hon kancenea ana konanda walla masinyana maga ga konanda ngani kam pati himugunte masalan ida e, kencendenya ida hangem mo gon kance na mo gon tawi mogon kence itodangani kiyen noro ngarnirage walla kasen noro ngarnirage keti ni kawatini garenyani walla ni ke walla hoani ida na ko ni masinya na kence na ko ni agamanya ona ti kita kitayi masinunga kenkendi mogondiraga ama ñangi agana ñangi kaka kenta koni nantine himugunte atu himugunte masinu ku baneani amme bane ranta taxu nin kollangutu nanti xumana alle xa sonnoro ngaragene ina masinu kence idan kumpeti gijankatten kibare kumpeti himuguntoxaxay masalan irigi koydanginte eh, ke noxondi iti milade ake uruhana kason noro ngara gane dingira ngoni wa haka ga nya gade wala allah tin him gunta ne kai kan tan dunyan tan masunu nyani magai gari da hoyi ado kan ken ne ken noro ngara re da kona kana ti bito manu manu me anyanga ga gadi ko tana ti kai na kan tan dunyan masunu nyani magata ni kurain kam man pinya ni kai ko inge kana ken ngari nya ga ndinga mi biki nya gani ikun ka ga da ngari masikya no gondi ke hanya na mo gombe men dan kawarni walla ken noro nan kawara gana walla kai hi gulle nya nyani kai hi mu gunta tana ti kai walla kanga ida masin taxu no nga na foto itillen men ni igoñe walla yaxareñeni sere ga seregatini gare ani walla wotanani kurain kamman piñana nga angana ngara ñaxenanga axoy nan kaso tabul na gabo sa kundu o karne ogatin a ame wadi kamme ni lenki est ce que ona himuguntatu amma tabul lu ngari gabu na kammun mo ngari na ko ngare mo ngari o ta ame wadi kamme ngara na ngara ha gamar ga ga yoni oda oda nya ngari. idan ho gani taguman jan kibaru nyu hubenu ga kwa kamma serenta tinu kudangani hi gonte ai ina karanya ni honto ambalinga pasuka kuren kamman pinye ni kei misali ra kamun kan je ti kumbane kammen nan kawarna agana ra alhamdulillah gamar gaga kan can den di yaraga anyame amma ko eto wono ga tini garanya ni walla kenga he ida duwara ho ndam mine ida duwara lan jigre ke ta lan jigre kentar no gijan katte no gonde kentar no himu gonte no gonde anai sasa yagaren fay kenen nogonte hohonte dogotoronti al angarni nogongutu angana nogongutu lemme kanyani gongara gare koyre ara do ara himugunte ngayre kallemmen panogonde ara masille masinda lemmen fotombugandi yigonyani kennemerenga himuguntampi heti keyo kene kurain kamman pinu nyai idan howagani kurain man pinga iga tunuwa ti kencende nyai walla ngarndi ho nyai walla hotana maga kenna kadi kentarno di. ima dunya himugunte yi wa haka da ima duwara allan palas kakai ke sahe idan on daga so da farkun jugijan katana ni kannan kakai bai ga du walla himugunto ngana hujanu gonu dabar kane garun pujanu anan daga ren pai walla nin kollan mutu kamunga walla na jarun cantu walla nan laturun katu kuni himugunto nya kurain kamman petu ko ke na duwara allan palas ne an angana wanda an kasraku amma kebe masinu ndo hoynu nyaga ma ga kan tandu ndo hoynu ndabarne an ada doktor ngana lizu nyana sasa atin jabeti ngana eskara jabet ke ngari kenya di nta da tuti masinu ka nan tawam pore ndan ta kai mani kai arawanga la terne ngunya nyaga kama kundunga na kwaniwa masinu ngada kan chani idan wa ka kurain kuren mampinye kuntar no kudi duna su daga kane ku hindam bunu do ko ay halle doktor ngana ubenu kayna sanditi de do ara lampalaji nga inda ke go kaso noro ngaragane walla kanya ni na jihadu ken jine re honu jihadu nan tigi kamma ke kundu do kundu a kamma siri siri siri aga kamma aga a siri kundu do kundu ke me sira o da su daga sallu maran sala nu kuke yare domi kontina daga ni kita muke kiyani kenga ga ni ga drama ne tantanya na umma ko diga mu koni ana ta ana titu ana ta diga mu koni ina duwar pala ke kan cendenya nda ko ga kan nyami ka mamanya mi ha on daga روى مسلم في صحيحه عن بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما إذا حديث صحيح صحيح مسلم وهكذا مسند الإمام أحمد غاغدي روى مسلم مسلم الله في صحيحه كتاب الصحن تندي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نبغو أن من كاغم صلى الله عليه وسلم صحيح وهكذا أيضا متني حفصاني أيضا متني الصفية على كل يرى مبهم نبغو فارن كاغم faren ka gumun kaga isu isuko man ton ni telengon tonye ibham ta tore nonga an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam namuga nabiyyi men ma yalla alla kana tiganda nya nabiyyi men kamanda kisi qal an nabiyyi men ti man ata arrafan yamme be ganari tuindindanai tuindana ni kannan kagai hay hongana hay kebe gatini wanu kunko ina gai hay ho hongana hay kebe gatini wa ho koynaxay hogana sanki kebe gatini wa kun nokun koynaxay kebe gatini karsa ndan dabari kebe gatini karsa ndan cerenkari yani hi dangin danginte hi mugun mugunte kebe gatini wa ken kenkoni watini ke adangane arraf yemme be gana ganari keya fasalahu wadatirni an shayin baka hunne maga fasaddaqahu ada tongondi bima tonga yaqula ga kan konni tindara ke ga kebe konni turninda na kira kan tongondi lam tuqbal lahu salatun sallan taragane ke turninda na dangani 40 yawma tanna tabito sahih muslim do gani serebe ga na daga tindinda nai masalan ho haya ga maga bitigindi walla kandi anto on daga katta kacci gumunga on daga katti kangumunga on daga katti keya aga daga ati kartanda hayrongutu aga sagai utu tan naga tebito sallen taragena aga dangani ko sankoye hontani kutu aga daga katta sira da dabari nanti sanke wo kena kunda har aga gana ñinonga aga sallen taragene tan naga bito hatinu awa eh, arrafu ke tindana ke awatini ke anda hay honguta aga ñina maga felan amma ke nga koni nanta tongunte ni wa wala walla golle ke dagante ñani la ken jaraben banayi sidraj ñani ke allah gadaña allah wa ke ñanana soronga jarabini mogonɓe kuro muminin do muminin balinna bugumedi wa haka hakaza gana irna atin banga ñin wujine dala nan ken maga ke ñanguti anga manya mu'mina haqiqa gana ta ganda ga kacu gundo ni nda anga dangin nongo mu'mina gumba na antine ayi ken tar kana kundi wa mundunu iwan tattin dabarni wa police nun to qur'an kamma tu do tan ta kun kallen nan ni tugana ina ya ga muru mu'minin na kai ya ga muru igadan kalle police nun golle ni i wara ina ya ga mundu walla ni maga ya ga mundu mogombe amma tanga daga na wa kunu kwani sallen taraga nan da tan na asibito ay gonu ngana daga ina kacce nyaru na ga kannu ay gonu ngana daga gondam me nyani iterne sene me nya kamma me kena girana daga ana daga sembe hube anda jonka nga anda gollen kita de anni ampe wati nganyeni agani jonka an kompenga igata na ere har ho gantano kita warana nyimmendi nanda ananya kompen ay gonu ka ho na sangi kundi na tunu na tanko ni mesellenye ina selle ke hitta igana hitta anu ne kenna jonko no ko be na te kadaga pisanki ho ke wanonga walla hay wonya gani aga daga na ya ga muru ndo go ga sai go tawo me kam ma fati sasa anyi arawakenga honga na sanki walla honga na hay me sella ga na hoy kunna watin kada ga do dora wanonga aga ndar ga ga manga linde nyuno daba nya ga na ga hure ngalle walla hada maremme walakin ke kesunta ko ni nan ta golle ke daga ntenye ni la illa ka pingolla na kam nga kama idan yero ho to gonya ga ne arwa arra goni kannan kagai an kenga tu wallan kere watu wallan kere kara kebe gatini karsan da ngare karsan da dabari karsan da ya ga mundu karsan da ya kundu arraf nya ke na ganta ga ga nan ta ga dikebe da dabara yan da dabari tan na ta bito sallen tara geranda ken ke hadisi amma owar ne nan tan kafir na uimya anya kafirin yau haka da kenyo no so an tan anya kafirin yimya o warni koy hube gan qora kei aga lenki hari man kara gana Allah ga igama ta anta inne nyani de ina tikyani go kanun karna anta ngana diganga ina te tanta inne kan daranga ada wara jo hon kille nyani de ada wara hon balla kenya da da nyakunda da nyakundwa an ca kunga baneta an pinun bono aga surtu nyanguti ya garu kwa ya gare tayin kibaren kwa tengani kubenu maga mumina ko ma sabati yon kinni mo go nga tan kebare na kumma go duna gillenya mm. igana tan tay nenda kanya nya me kenta ka bakama ga ida ko ni kede itaya na ga ni ga an gana har mi gallan kambonga anta ka baka ma ya akhi amma wandi kankara kara sawa an kan da sabati ni kema ga nan ta tay nenya nda dabari walla tay nenya nda kere kemba ka hakren di kammo haran kembe gara ko angana tangar na ngara be ko to ngi hati nai idan ni gan di amba mun na ko kundiya ko hana kani to ngunga idan kuno ka ba na karne go walla mi angara ni ga antara ni ho ga kina Allah wati ani kei ko ku na janga ba so gullen da ka ka ri ba o de pentana wa anda na kammo anyi mai mendu ko hin ko tan namma o bai gwano kenyi hun ko ni ma a kenyi hun ko nan ma de ayani an ni min e, na tirni min na diga mun ni kuy ni min na tirni ko hun ko ni ma kan ti o bai gwano adde tan na hullen nge me diga mun ni hay ko anga ti yabo kenyen ta nge me kan minyen kusuya o kuma sun ta kuli an ci kasare da wan ci kasare da haka man na kan ma na ta man jungo ko bin ni da ta na ku na ku ayani ya ari ni me diga mun ni hay kene kuyi an ken nyanda kuko anji kantenga e serebe da anda ko na kan kuton cu ko akenta yani hakara lampoyen palla anken pinna tiri kedamani koyanga adamani koyanga hakara lampoyen palla adamani koyanga an garga suyinan dirindina awanci ka kodi hatu na ngi gonu ngalla ti doktor nu ngati ni watenga serengo o wasakai me ikunga nati serebe da serebe da baronta sako onta saka halenga peske garanto nyana kai dogotor nun na masinu nyaya na horente se na tanji ngutu na sobe ngutu na na utu nga pinyen iya nga nga iya nga uru nga iya nga tawe nga tawe ndar janda nun gengele da garai watu a kun gare mba na gana karna ngondin ti nun itogondi tukunye awa kunye kungene hibe koy waragana nati mankaranga na waragana indati kawanga ran kaw ku kallun ku barakunga ku kaga be ga islam no islam yana nga konda nya islam gelan ni ma islam nya kana islam ya tanga de an kan eh, na duwar Allah pala nya eh an ni magana Allah an kan na kan Allah tanabata an kan tan ni Allah an ka su ya rendu an na kan Allah tanabata gambe ta gono inan batu kita idan pa ikunu kuwa kuwa toran pa ikunu kamma kuwa gara duna kunun ba me di sa ton ta ya metai na kanun kara bugu bugu bugu ya garun kun ta gemme anya lungo lungo diga men ta men iga lungo ke nga karsa nan dan kina na karsa kita karsan ciga allem nga ga yakundu karsan ciga ga yakundu igara kellan yakundo mena kana nyame ma qiyaman ko tan ta nyana mere serei awa punan kan karna pew an an kan sunun kan dai de walakin hawa tunan ngai bu qara killa don ka ngalli awa punun na ta daga ni tangara ngarana burenga nyame agara agara be ya tuno ni tengen tikenyen ciga na burunga nyame awa punun ka suko man tenyana aken kaga kenya garanya ma hita nay de ya ari ma tongondi tike garante je ni kei man nano ne ko yayi adam masinya nya na ganke nano ne ngari wa man no ne ken wa abbe manga baka ga ngalli ke di garante nyai mani no ne nei anga ni nan ke rinju ha ken kenya garanya ma haka tuna nga ngalla ya ndalle mun cara na ho nda me na tino ni tenya ni kenga tina to amma kan ta gairi kitta waranden ta on tar waranden ke ngamene ibe ga dabate angana sagai di an kafir na ko gadi yera ati tan na gadi budan jallen tar gene hadith allarne na bangandi an tan kafira wa pew hatuni gana ko ni nan tin tinno ne ngai rebe me an kan nyimme hede an bayinu damma tugunne no ani na gare kan ta ka to kono mere fo kambugu kandia igaga jang igawata anta kawana sere anta sere dar darno de ana kundwa lagaru watina har yala ngana nyen ke so ambuku kandita iska arafu ndiga men ni torondi ya gare ka ona katene baka kandi angana mo usni anta tokono walla wattega nan kita inati tigella ngada ke gare ya ke hodo mu ken kon ninge dangani hoani ya garu hilla maga bane kana kenya munda manyoke ya woni maga nyenge koni ana manyoke amunda da mani ko ati karta ka jarabi dan ke gara ati ken ya gare e eh, ndi go nyen kendwa tos kan ke ba miri nan ta kan konni aga ti ti karta jarabi ka ya gare ndi go nyen wa ati ayi ti kundum te ti anon da ko nan ti ano ne manya aya garin pana ka am sai e eh, anon da ken du kammo wa nyanyan ke kunga na din nan ta na kundwa ati aiza tumo dinu nyanda ko anon nti kondaga kona ngani a titi ruku imani eh nti yagare nyi kina maga yagunga akina wa munda mo ga ni sere taraga gillina daga kempi ga muru manke ngara kempi gelanta ke gantadi nti keranta walle kundu de sasa ata junona yagare kini na kina gari nanti ankenta malike yagare yanka yagare yeti ati ay ti kama ko ti e eh, nti da walle kullu de na dan kina danken dinje so ta unu anda kinja dan jana nugudun kullu on kinyandia nanti ajara ke yang kaya kaya hede atinga jannan tanga ninga janna wai bene ampen kanjona una me ha men katanginga janna ke wai be nganyi ni terus ken jela hanna ngai be ando araf ke be gamma ga hitinda na ke be gamma kan jela kunya ngai be ado soro be mu kada kata oga to oga to ga tinan jigina gorjongo kini ti ube dinga ma ha men gorjonko anke ngirdo kara e ho on tanke ma anke na mani gorjonko kinnin ke te utim man te men tantandi <laughs> ngara ke mo on tudara anda walle kundo anke ta kun tanta re fokko adi kina swalli ki kempoy a gonda laidu e mutu ati mi ke gan kara intarno ke me diga me de o san ke me kenye mi gan kara de intara ke me diga me konni yari hinum be kene kundwa inda konanda ngani ne ga kan ton tanken nan dikiran ta walle kundu wana ke kinyi kamanga inda nya mo suri na kinyi tanne Ake hidu me utanda magan karanta ga diga me ga konni aga konni suru be dai korosin idan kunun pai kene kai wai me an cogante ñimme anga sogono teɓeedi inati tan na maxa teke tangana teke sogo texeerin tan dangani nonga wallina inati gumena kalla walli yaxi min nanano yigamaro kita arafunuku min nanano yigamaro andan lemme denge xarlanga xuranandurisiranga a fati hillandi tanga na denge ta toqonunga non karangen tanga kundu do kundu kundu do kundu lo ho dambinne adi hara almamaxo anga ñina almamigo ñuno ken fati nun na kañana almaminga arafununna di tanganani nga so an kaɗa xo banen moxo al mami an taɗa man ko take ga makini aga linan na ma sallimme ka irnu ga bunta kala ko ta swa kunya salla ne me diga mari na nya almamiya idan nu pindano irasu ko nu ho ho wa horne nan kya kya kya kya ho binne ta gaga ni kundune ta ti ya ga na internet ta kitukuka kundu tikken gairu kandi awu be kittunga na kunda na internet tikken na khair nya bugandini boti hube na internet ta ke ga sen cankini daga na kana tikken na khair nya rumbi kandi hube ndai na ta ga sen cankini halla tikken na bonanya khair nya e, baka kandi na koni na koni na koni na koni aka me nyunne ma nyo ama nga mo hombe aga tu kube khair ndenge na aka ma ken ba ni wai o ka palle ma go ta ni e ba tan ke nyinya kalle ke hanje ndaka iri munda ati tampatiya ike me kalle nyam mo on ati kutun kay kalle nyam mo on filan qissa da man kita lan da qissa ke konni ka sa dunu ku men qissa kay ka da kita ku dillan da konni adaga wa iti nonenya na kenga ti ke wa ka kika ko ladi adi kitenja jaga nyoni no ko be reti eh ya ma sana ti eh, wa nonen do hemba kadi adi kitan jawo ya garen ko landi garen ko ma magiti de jaran lana nyimyankiti sallallahu alaihi ha anyi da ko kala dubani o nge ga nyino nyara ga ti ne ka mutrikin bewa na timman di dubani tabi sallallahu alaihi idan iyal halan pai kene kiyai ihati gampai kene kya sahih farante sallallahu alaihi wasallam serebe tuindindana nga ora kanda ken kota tuwanu nyugora ga iti tuindana ni kannan kaga ho gadangi kebe gan kibar ni anya anya sanki wa anya wara sere anya sere sere anya imbalo kanda anya kebe karsanda sahe aga ga tuindini kibar da tuindindano man ata arrafan yemme be ganari tuindindane fasalahu ada tuindana ke tirndi an shay'in bata honne maga fasaddaqa wa da tongondi bima tonga yaqul aga konni lam tuqbal lahu salatun sallan taragane tirnindana ke dangani 40 yawma kannaga tebito amma yala wa sallini wa manta sallini ita wa sallini itu gande wa itu gande ntai mi anta wa sama amma onta tini tanna hatake sallana tuka awa girnan kan ne kundunga amma baraje nta dangane sahe amma on tuna na tuka Allah ra tuka antar da dangane amma anta to kono nan ta ga antar gani da inta sallino wati ni salliya amma baraje sun ta kaman dangana ai idan kai hune ngawa kata kutunga tan na ta bido sallen ne idan anda kono nan ta har salli baren da andangane ga tan na ta ke bito no gonda ngana karaga an karamani akoni nanti sallen taragenanda anga salli na ñimmeatu barajen tinda ke sallen balon ko kewa ka keskomante iyara kumpakkanni ten ten ten ten ten ten angana daga te hunu ngadonga hoti daga debe goy wa mun mundi ñakeya ati kilanum magaba ati i mera te ko koboni wara lakkenga pour que hube ganara hube n'o bay ha nati jama ñani waganonga hube ganari na bugu kane ibane ana do de ina tewa jaman nan gaba na kerin ka kita ken ni kila do nye onan ken kalle nya gam boy ndere ngana dugu tan naro katti ano gonni aya renga to hunu ngano kita sere suntano ay meto ko bon to nyen criminel mun ti kammo ho ga daga debe ga ndari to kon ta ten to na to kon ta ti gondam men antatu adaga na dunyo hita na inonga ato alle mai go daga ino ati so yemma ga kon to na kana tata adamani ko ni daga ni atani ma tun kenta hotu kan pai kuruna geta de marum boto do juni kinda kun kinan ken nyimme annin tuturi angana giri haru be rubin magani kinna nganni hallin korenga akamante adi kini je igi oni wa hokko na daga ni da to kono ida wa meru kore ani kundu do kundu adi jamunya wa genye kenga wa ti tide ko mo na ken nyimme qara dunya wa genye nonga usaye ahalla garna la sino lisigi bakoda am guta turi anti kya turni wanda hakai ken tara kada kani maka manga fatina turun tenyen da ay menun kangari kun kada ga debu gonna dunya modi gori ti to kon dina dun ko me na mobil nun mara na min mara ila garnya na korin to be sumo ko mi ti kalle idan arrafnu ku iyana soron o kismoy goda ke mogo bangando bangande kan kempa kempa kempanga na awakunu ku garen kono dangani na bangando da akamanga birena hadahu fatihana aka manna akaman ko ne ati garono be go ido yagar nugunte go gemu ida yagar nugunte ke hay o oh, toron nogondi itimma tinamu itangalle ñigo sarna na togora mun sai ike ke da kuti ko ni kundu ata asarele ñugo ida togora musay ati garnonga ida tappinu ñabahi iti dangi na iran iranta kirana e eh, anken nan dango kuma xayre ati diragano bito mani me manime manime ke kandi lingen corno kattiya ille kalsi na ni gabenkini iramenonga kaga konnira ati ngismara ati gare atanta dallanowu ati di ñikellingoyo xoore ade kasu dantal feyna daga ati gaga kofsere di wuretu ati la laga wi daga sergo darontaxun taxi moxondi ille dangini kammana daga nukutana anta hoyno anna serengaritananga yigo toxora sarna tora musai. i kuntinimani kita sere xoreñani kita datu ada yigoaña anga ñini xa seeda kuti dan imme ñetandi danginte ñani agaña yigoya xa gamaña yigoxa yikente an kana ke deɓe ke a ñamaxa idan kutu kusoxa kene ke moxoadi iga hujo suñana kane garen mbanena kutini imme ñeta oh. na kuti menga bane na kuti ni menye an ka nyimra la ko asaran daga ma masaran ga wa kan karma ti da daga ran karna ngula lingin ta hun dan pube tanana ken konanda anya na banne mangan tanya na banna an ka iringa lukube wala ken ta han tan da garan diwa iriga an ka na ke kara loke golladi tengol le nyada nyakunda nyakunda ken ta han ta sare daga garan di har masi an gana har masi nga har fingerprint in palasi ya ala ga ngal basma ke aga sande tanang allino tigare ke giru giru nya hadi daga ma nga ma anta do fingerprint nya arabu na ti basma mana basma tilabe daga ma nda bar fingerprint ga ngana daga da bar giru giru nya kan ka de nda bakade masi nga bugan na bar kate gara tire ba na mbaka amma kunti na kunya garna walla kenga manjaron do hoyno nyogon kuru walla kenga laturun do hoyno kesunu nye igare ke kana anna ntira huwa dabari genga ima huwa dabari na kuti menye waki na kunta wanda ga وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود وعن ابي هريره انا ابي هريره مغا raha alahu waadii alaahummaahu an lagana dhuuna baaka maqaa ani nabiiyyoo sallallahu alaihi waadii wa sallam namoota anna fi nimmoo maaye laa lagana na nyaa kamaan daaki xool an nami nimmoo nti mani ataa kaahi naani yema beeganaari gijaan ka taanaya gijaan ka taanaya sheree na naannoo yoo taa ni ti horiintee walla wala saasa kibbee gaa na nyaa ati saasa an nyaqee naa adaga jeeni dingireefi. walla ti sasa soroy gona ina jamba walla ti sasa giran nan daga nan da bari. sase sahe ke kamanya to ni mani gijan katana walla ti wa gadan kumbi ke wanyana kumbane ke wanyana katta kane ke wanyana te wallo ga harati be da dan kibari tikai sahe kya to ni gijan katana to anu nyugoti ndame nyukundwani mm-hmm. kebe garni nanti kadaire jaba korte ngayre dabare ngayre an kan nogondi ke kamanne arafu nyai wano nga. gunde metara heti kenga inar tanni banding group pumpe wana nukui go dambu batuta nu nyanti magawa tiere jaba e, batuta gumu nyano garun e wa konni menan tite wano anna kenya sitinanta humpalle ta wi konni konni ko kunta alla nyaga no ni mo kono kutu banding group nyani ana nukube damana te kadaira jaba har kana budun do yinu nga. idan sene arrafu nye sereman da barde akenya batuta abatuta kungollu nyani ay mehi nyangi an annan kala ay nara gara ti durki kannen anda kurin kandi mani agara non da mbutan ni makata ndaga de timodi ko sugo ni jaba ni majonde andi jaba iga bugutan na ga ti durki kannen annan ti serema ko a aga an ke nyinga ga mako warayre anke minu kuntu kam mon gani ga ni minu kuntu an kan tere na sampani ma gara hinga raranta ko ni tere suda serndam be sarant ayandi warano parce que aya batun tandi batun tanya na ayandi warano nga haga tunan ta onte tamise ngara dan walla selme anati talla gara ga tidan da bari ko tane batu tanya na imna batu tanya na na korte ngara tamise wala walla selme kono ko anda selme kala jara ka ana tapenya tamise nya kana kana ko nya no ko anati aw tidan da bari ya sasa amba tamise nduga dembe damba raga na kita akenyan dan dabare an dabar ndana nya hita wuna ngure anga darno kan kenyan caga na kal sunun kinna kenga anta mer dan ta misen dan tel menga an caga ga de amper dan kal sunun an dinan ka bono kenga anna tettinya mo na kude tetti sire kinai anan kal sunun kinanga kem la ga dan dabar tike da na ken konanda anda buku kendi harai gana honno gonya ga dabare nga gana ngari ya ga ni da tini mangani igenta ñakene ke ke xulleñeno ite jaxe ñim maxa nke meganga ta tunanta noxonda an na ken tunu kam moxo waxayum tar nan na ho anta yimuxunte tu gella ñagamaradi ixa naronadi batuta ñani maxa iwaronadi nya inga konni ando na masale wa qissa nan dangan bandi groupe mbane ne xay kebe sugaraganakada jaba de okuna simma mujiza mujisani mani mujiza. bandin groupe nga do me kono daga na debu nya kada ere jaba korte ngare kada ere jaba ko man ngare kada ere jaba na jaba anyan di wara nowa an kan da kuntu imme kam mo hananan ti wanonga aga na banda ko ga he aga na mbi ka ko ga he ke faru nda dabar ke mo gadi wa ke faru nda girna ya kenya mo gadi haka tunu go sere go na artiri de bentu bindia anati tinere jaba korte waire na ere jaba ke waire ke faru ni ke mo ga dabar ni wa hayndi ke faru ngani soron ke likata dina ngamo gombe yala ke faru ni daga na kara ta kan jaba no salama gondo korte ngama ga rewa ma korte mai nuwa ada mugun nan di kollo salama gundi farenti daga kan ni na korte jaba hana lihana taari kuni woyi bandunye kuni bandi groupe nu nye na koy nan tan kan wo ko ay tanni iga du tukam mo woli nu nye ni de nyakundi nyakundu ku kugara serero sulamaxundi dallo sulamaxu buredi parce que hay hilla kappe ke a kiñanga a kempe duñana allah kita an ken kana sabati nanti allah ni anga tiho gabe du allah wo ke a liŋidangani iga duñana allayi na duño ko soro horo kille ha do nanga ñini taña fuña bataranceren timmante idan farendi serebe na riggi jankattanayi maga kanu kaga de ngebe ha ko mirantan portoti ñaninga har bane an kembe ganga na golle nda ho ñananga har bane ko do mi kem mo ndamine batara mo dabar ni go watun tenga saka nan daga kum batara na tunu do hoynu dabari ti sire go ida ten go tikanya nda dabar de kundu do kunna wakalla nyana kundu ndini kini ngai di kini ngam nda butelin kara ni na petron juga ni bi ta tati dingame inti ndaga da ta dingame ayin kan no kuntu telefon ni murawatu adingame ya ompoi ogara me ngari kota ma ni tusi ni nda honne na dumaga yankani mene siri siri siri siri ngemoko ogara me kuñu nanduguta tiede adaga du ma ko koyin maxoɓon o dameñi dingira ñugay tin dar no noti boisson ndo hoy nunga ndi awase nda sumunta ñen a lenta dangani awa nti tan tan tin to kono de angara kuberu kiri ke ngadi kara ni kara ni bi parce que garum banian itan tan tin to kono anna man yani nga Eh, atinna magirro jahilin digamunga magirro jahilin digamunga onna kuttogononga jahilin na kundwa ina soronya wallabe yo nti wa soronga lame nta soronga lame fela ni jago ni di karani bi antu agunna lokendi ngara kira be ko nti gare nyene ka nti sere suka ra kukina ga ra gare nya kina ga watte nga daga do tor langa watte nga fare hadita nu mutu alla qur'ana mutu annabi ujara kera nguni garan binnu mbane dogotoro nga tega he daga itten kutan na nyankai wallan na mini kubenu ga itten tutu do taganti maga qur'ana ngutan nan du jara hadira so anto ngutan nan du jara ke kallu kuni gare nyen tinda ko kunda manken dikammo ako ta da nyo supermarket ma go tetenga adaga eh, homma go go eh, ay kire manya ni jinu do no ngari tike baka maroko atike sire ni siri vitamin nga ada ken kini nga yon ta kini ndam daga ina kunda garanto nyen an ngana kan yi huje ke hay kan kana anda simana go soro goro nyen na to abba abataran toro nyen faranti serebe ganari gijan katane ho ana anake mituyindindana sasa ni gijan katana saddaqahu ada gijan katana ke to tongondi bima tonga yaqula ga ken konni qad kafara faran ti faranti akamanga haqiqa akafirahu bima to tonga unzila kenga yanka ala muhammadin muhammad kama sallallahu alaihi wasallam illa allah gana ya kama idan kama yanka farenga qur'ana kega qur'ana yanka farenga sawu gidan katana ndigamenga an kafirna ko to qur'ana ya an ka gana na to qur'ana ibada hanga mangana saga do halle warna an ko ne to qur'ana tinan ke islami anga kafir na to qur'ana ke ngambu saran no gonda wa abu daud abu daud haditha ke illa idan ko ana ke tindin indana nan to ana nyugo tindana nan ke baro ju jin tenya amma hillandi ken nan ka gai gijan katana hibe ga ina sa sa walla hibe garni kane ta kan nan indini tikenye kene o gani di amma ko ga kebe kamma nan tu kusuni bane nyai suni garanta banu nyai wanda ga wal arba'ati wal hakim وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وللأربعة أو نغتنغني والحاكم أدو حاكم نغتن كان أبو داود نسائي تلميذ ابن ماجه أدو حاكم وقال أتي من حاكمتي صحيح hadisa ke asahante nyani ala shartihima bukhari muslimu illi shartin kamma illi shartin ni kannanga bukhari shartin ni kannan kagai anda serenna meni hagati bane ngaga da mengari ka muslimu shartin ni kannan kagai da meni hagati bane ngahara aga ma mengari sahih wadangi ke mustalil hadith ndi ana bi hurairah namuga bi hurairah maga tahana am ada haditha bana ko serebe ganari tundindane ada hadisa illandin ko serebe gana har gijan sa sa ke sikanda di hillu suko huma me yere ka hayni kata ke kitabi da barnda nai adi bugu buku me di tahananga angana har tindana tanna ato buta an challen tragane angana har gijan katanai an kafir na uti honga be ga ka muhammadu kam ma no qur'ananga sasa di hillu suko huma me ke da bane dere kadi te no gonde man ata arrafan yamma be ganari tindindanai aw kahinan walla kenga he gijan katanaya alli tindindanai walla alli gijan katanai fasaddaqahu anda tongondi bima tonga yaqul aga konni anda tindana ka tongondi walla anda gijan katana ka tongondi faqad kafara haqiqa kaman kafirahu bima tonga unzila kenga yanka ala muhammadin muhammadu kama sallallahu alaihi wasallam yalla allah gana idan katanai ada hokonan dangani an cagaye an kafirnaxu tike qur'anaya serebe anga makara hana tubul la kan yin tanya tu ga nan jagaro halle ko hana tubul la kan ko nan kane tubul la kan no tubi tubin jar tun nan timman maga alla na sa gam pi buru ko hara on ni nyawo siran kai mene tubul la kan yin tanya ya rabbar na tubu nyoda ko ibnul qayyim gara ko mo gombe on ta kai fini nan di serenda junubunya ammo kai fina serenda ndume junubun kamma tubun kawam ma man nan ganta tubin yemma bugo kan kannandi an koren kaga yonki makke yokorun gurbanga man nan da tubun naga daga nan da naga kan nan bar tunan da naga tuban nan yi mega nye pa go tun yi mega nyi tuin din dana walla nyi meni gijan ka nan nyi me tuban nan ta gado halle tubu la kan nyi tanya nan kane amma ko kallanga na ti tuba na ti tike ko yin qora tubu da idan kan kasra unere to hano yi goti ken kasra go tugun ne mana kasra go tugun nan ne ke kasra re ke he honu gagati ona gara kundu tanni onchigi cigi onti kasra o kan kasra ko nomma maga duwara kenga hossa ta gumun daga itik kasra ko kore kani ke gamba kaslama ko ndo kwa kahiliya angana daga gijan katana ni wallanga daga tundi nana nanga nar katin ke ni kasri nyanang ambugu salama ko ndan challen tan na hanan tumen tan nana na ampi jun tan na hanan qur'anan kalangan tan an hanan tumpu sonnen tan na ho ndam minnen tan nana idan diga ma ri sa sasa kijan no kunya nyana almami nun rogorunga debundi igi dar no ni nyago kille hado num mo on daga idan o da garanga na daga kafir war nan kafir na to qur'ane gijan kattana banga do tindano mbange wa haka do da sara tindano ke <coughs> ayin nan gaba an nan tashi mana ke be o da ho gabe kon on daga ولأبي يعلى بسند جيد نعم عن ابن مسعود مثله موقوفا ولأبي يعلى أو أبي يعلى دغني بسند سند جيد سند كبسرنغني عن ابن مسعود نمر عبد الله بن مسعود مغا مثله حديث كمنا موقوف أسجن جمان عبد الله بن مسعود من داكني nkama urgi kata farenga sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn mas'ud man disrebe ganari tuindindanai walla ngari gijan katane anda tongon daga kebe ko nan kafir na ko qur'ane sahih idan hadith ana be gara ko agara kenna nya marfu nga kata farenga sallallahu alaihi wasallam asobona ke haditha ka hay wa an imran wa an imran ibn husayn marfu'an ليس منا من تطير أو تطير له نعم أو تكهن أو تكهن له نعم أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم نعم. رواه البزار بإسناد جيد وعن عمران بن حسين نمغ عمران ما حسين رمضان مرفوعا حديث كور جندي كتفارنا صلى الله عليه وسلم عمران تفارنتي ليس منا أمن يا من يمنا mana anta gello oku silaminu ya anta gelli faran mum matonga ma ta anta gelli silami timman tenga de silami mi hay tanga feu anto di pew ambugun tenya nodi anta gello oku ya man yemenga taqayyara agara noni mbura gunya anke nyimmenti keni nonenye ay ke kendo ya gabana ngara gamu kenta luniya ya garen pana ga hobi ke kenta ya. kiagare kana ya kan kalla kiagare kan ngana ya imbe nyana lagana kiagare kan ngana ya kan nyana kundwa ana iternando ke kana gama nyana kundwa angana kenya kemi kiai sere me sere swaga da noni mbora gunya parenti anta gello ku islami ni oku mu'mininu oku faren umma to anta gello ku ya angan to ku dan kan nan di kafir nun jama sahe idan noni mbora gunni balau yai de hono ga igana hongi sai ta hana malinya ta ilanda malinya na ta ta nyama ina nya nonenga o hunda na kewa kon nere nan to kisai rahmaullah imam kisai nanti ada nahonga da isa ta manu nanti wa nahon karna a goto na magana wara ada maninga ri kinginye ada kinginye gwangari kinginye ta munda na nya. nan tege itten kamma wa haka da tamar gotten ngama dunya shatina tamar ko take setun duni take kamma anda wutu honna anda ga honne anayere anda ga honna ran kakkinginya ke duma dume maga tamar ko take setun duni kammundi ke sagara ke ngara tinna ho ke ben ke ga da ba tinna jonga na goto anna jonga na goto hmm. ngaga nindu do goto mali istimrar nganya na na hon to ananga agara du do goto na du do goto lagaru maga nya na imman ke na hawundi na tuba ne hede imamun fi nahwi nanya imman ke na on di grammar ko ni nanya imman ke ngade ketwa ko ta yara bar na non doda anya imman ke nya no gondi nan to la ken gon kono angunyinya na go gonden to giden kam mabote bakai. e an ken da hongi sai ta bane igu hana da garanya ga kara igu hillandi da ya ga kara mm. e Allah gana ta do aga kallake be kane ken ngaya hinu mo ko hananda yaki goni ken kara hilla ninna ya kara alla gana tinje wa yaki ni aga ngallin kane ah. iwa ga enta kan din kallen baka ah. ni su nya gani amaru bu nya gani ngin kallen kita maka ka kad kina bane karatan na nyame no nin tenya ni wallan kan daga bitikin dia garel lo banga ta e eh, ku gal ku kunya ga ho serena wallan ya anga tiya ban ku kallen lembura nye. kenga alla dinke ya gabane lagi ngan ken kanya na hita nai ya. ah, an ma ga kallen karanya ko ammo ko dubanya ya gabane karanya ko ammo a walla ken ngando garange ngana gem ken iram muram mene ken kiti meno adi a ken ga ngana debe ke garange tu gana ko ma menan tina serebane katu sasa ngati wa ken mo na kindini siri kai ga murabutenta a ken ga kabla mu ma kana ka kana hora kama kindi ko ko diga taxunu digame ñoto na taxama gan kawa kappade a ñame ke bida na giriba kanonga lagaru inda garankongari wa tappimbayini kane ni <laughs> tapi ndena tapi ñabayini kane ni ni bismillah idan yemme nta gellokuya yemme ɓe gara noni mburaxuña sahe aw tutuyara walla kengaye igara noni mburaxuña lahu akamandangan sasan ke nyimme manne numbura kunya de sere tanan danya misale di sere likatanga a kartanga ke hibe di de ke koni kada hike ngal mo gombe an kairin ta di de warni ke da korosi ke gananya tani kani kanga to kenga nyana ha tumi ya gare golli ngan ngandanga munan Allah di matu eh, kunne walla bayana du bumbunalli mpaban ke garanga ri ke di o kairin ta ke di de warni ke da ke korosiya kartan ya gare ya ni ke mo ganya manya gere karta kanya ke mo ganya an ka di te an ta gelloy sahe walla kenga han ken daga on ko hada tanga daga na terranga ti basu tadi fajira girina daga selin selingan pay nan la sakka mo ma jon ko tanga no ko ba tan kairina dora sa sa da noni ko nya nyanda idan anyi mega na noni bura kunya ambuganta gelloya tere ga gana nyanda ngana anda ngonde anta gelloyi anga to hono adi menun tanya ne daga na ko ni modun ya daga ne walla kenga isa untonga sorobenu kunna ra kunyi dangane no mbura kunya ma susu ka bangu mangar no ga gilondenya ambuga penyen no no mbura kunni hilla kapenyen aw takahana walla kenga ya da gijan katenya aw mi da gijan katenya lahu akamandangan nyimme da gijan katenya walla sere anda kan ta gelloya sahe horatini ah, a i kedanya kedanya seretanada anyin na garanyao sera garanyandao agoni ganyanganga saha ibaneta anta gelloya aw sahara walla he aga kortonde aw suhira walla kenga igada kortonde nya lahu akamandangani misale dan kenyinna anda sere korto walla kengahe sere tana dunya sere kortandangani andungete anta gelloya hawa tunanga ngalla e, sasa anga nyini igo igo ya kembare ina tana tana nje awa mi tana inde awa ay mena barang ka sere go na ke wa dabar na te we kenta dabar nanga dabar na dabar andu me tayya ken ko to ma dangaiwa man fa'alahu aw radiya bihi kafar yemma be gana dabari walla ken ngai da dabar andu me tan kafira go kan ya kene kere anga dabar nin ta da mallai tuma anna jimmulle mini mallay kew kanga togondi tayta anta gelloya ken palle ke farenti man ata kahinan yemme ɓe ganari fa saddaqahu ada togondi bima tonga yaqul ga konni fakad kafara haqiqa a kaman kasiragu to tonga unzila igada kenyan kande mana kenga yanka ala muhammadin muhammadi kamma sallallahu alaihi wasallam رواه البزار بزار لا هلا بإسناد في سندها جيد سند كبسرين يعني. نعم ورواه الطبراني الطبراني في الأصوات أوسط أوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره ورواه الطبراني طبراني ده حديثك إلا في الأوسط هنا غندقان كان ديان الطبراني أتوين آه، آه، تني صغير دو أوسط دو كبير بإسناد في سند يا حسن سند كبير سرنغني من حديث ابن عباس قال عبد الله بن عباس حديثا غيره إمران بن حسين آه، حديثا كنه أما الطبراني ده إلا بن عباس حديثا يعني دون قوله أغمنا دقامنا ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كنت طبراني رواية كده tabarani riwayan kan panni kannanga laysa minna man tatayyara aw tutayyara la aw takahana aw tukuhina la aw sahara aw suhira la ke riwayan kan panni ka ila akhiri kata ala garanga arno ali halan curonde arno kisi tuindanu masigondi balonga aro gijan katanu nyugumandi yagarimma amodin taliban man da gijan kattanan da au asahu betana su ko man tar no kisi masigonga balon tan toro arni balon nyam kandi kamma ni kanda illo salama o kanu قال البغوي الحمد لله رب العالمين نعم وندرا قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المشروق ومكان الضالة ونحو ذلك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد باب ما جاء في الكهان ونحوهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أتي قال البغوي بغويتي بغوي على كل حال أتنتني محدث جني وهكذا مفسر قال غدي <coughs> صحيح نعم. انت أنا جني وهكذا تفسير انا يعني tafsirul bagawi atu intenni to anon po gabe angani tirndi nanti anna tafsiru tu hubene ngana ta ko to ndenya nan kam mam pamin dini e gana te ibn kathir iwatina do bagawi tafsirul bagawi tafsir siral idan to ana qur'ani ke goya rahimahullah ati ala arrafu farengati man ata arrafan ati tuindin dana bagawiti ani kannan kagai allahi yemma kebee ya da'ee aagga qirrinii ma'aari fatal omuuri hin tuwaaguunaa bimu qajjamaatiin ti kanti hoonuyya kan nan hoonu kan nan qaarraay maanaa ti warekaani hoonuyya kebeega hin tuwaagun kalli nkaa ana akkali kan maqoo ana warekaani hoonuyi goonoo nyaana. yustadallu biha nyana ñanati kungare kane ya ala almasruq hay hon kamma wa makane dalla aɗo sanki dingranga wa nahwi dhalika aɗo kemme gawara idan arrafun tafsirin ada saruhunga bagawi haygara ken dangan atani kannan kaxay yemme be ga kirindini hinin tuagunga amma nta na koni kundunga de bimuqaddimatin awanyanati warekani honu amana hujanu ana kunya dabar. warekani honu kuni kannan kaka iga garan hujanu kubenu dabar masalan kebe ga ya yahana na tan nan ndegeren bahina gara ken hujan bani ho hon tan ndegeren daga garna ke war kano huja hay kene ke kem palla nar gar kan ton kutu ke ga tinan nan daga iwa wini sakai ke be ngari ra ko nan daga ni awini kan kane bane ata anta wini ho tanasui an ga ngasim mana wini hu gore ai aga na wiren kane illa ngana karana gari dinga ko nan daga ni idan aware kane honi kan nan huja kene kan nan ngana ke ngari ru agundi kebe ga ga manjare nya sankina ware kan wonni kanna ngada huja amanjare ke aga ni gujungu aga ni hitana gari dingkan kis kebe ga lenga ni la turu walla kenga he ramul ke ani ga dabari. bari kebe ga ga lenga ni haindi mo be tanni idan seresu ga ware kaani wa nya la ga huja qore gwa ni hana kem palle nallihi mugunten koni kebe ga dangi ken to togoni nanti al araf sahe antar na bada ga ko nuku na huje igwa da barni na ko koyanga iga da kenya ni kega bange iga mpaka da kenya mai bangene na kenya du da ngani iga kille ado angi nya na allai mo gombe kudo anni nya allah annan ta yi mo gonten to foka na huje do war kane honu ko da bari aga na kun da bari biram be kita anar digam masala gane huwa ga hayaga maga anati awake dinga gani garam pujan ku dabari agara gondam men nyimendi walla ken ga da kacel la ga kannenga walla ken ga ta kan daga dolon ko boyni borin kuyi walla ken ga ta kan daga tamison na kini mununga kum pujanu gara gala kun dabar birambe anati karta ne hayana nga hay hon kana ke dingirai idan arrafun banian ada kesunya garendo hujan banian kem pallari gare kantong kutu kacce ke da garo nan ne nga garen katenyen mporto tintai kumme igonu na kumme nya so gone gana kumme to na ta ga hona ga kitello kumme kadi ana bane raga hatu ni raddu ho inde kan ta hora na ga kunni na ti tangana ko tana nu giri groupe nu me rar ni pour ke na ko ina dikeni hi hulle nyai ke suka dangi ga mo honje ska ikku kitake bala kumme wa. bane ganari tanna na ken kamal laga sere barin den tanyan kun kumben ta ka kitenga setan gollum petiwa awayna ti tikan na hayen na bari awama gi ma ka ke dingire garem moto bane an aga agara kebe da bara sunu hujan do palam bane an masruk ni kan kannan qarai hay ho astare ko ken na kenna na wa makani dalla ado sanki dingira ho gara sanka maga ana mesellu ndo lita litani hita tan gunnga na daga do no kube kada kanu aga ngalli sanke honna no nyai walla kan ga ga ta gunta na hi go da bara ga na hi go da bara na ka da dorum pai anda non pai ta kala ngari sakanon idan kuni huja nundo garum ba ne gi da barni ada garu ora ku duta nan ta doru alla da istidra alla wa istidragin da barne ne pour ga gare ke na ga jara ba no gonna nati kada dorum pa wano ga kan non pa na nyunong kenya na ga jara be ya la ga to ngalli wa ma ga to ko ke garanta ma ga eh? ken ta ko ni kalle ken to munye de misale de hayaran ti karta am pay oda ga kompen da hay honya maka kenta ko ni nanti gijan na ke be gara ke gara ko ni walla tindi ndana ke be gara ke gara ko ni allah ni kenta ko ni kan nan ta diga men ni to munye kafiri bananta aspagu to na da duwar allah palas ni garantem an istidraj nya na do sahaba ngemere kebe ga gati sanki honga doru kaga aganye kaga di istidraju banani kebe ga gara garen ko ti kar san danda baraka mangari ngari siga nan yanda da bar istidraju banani ke da garin boto mane ma mai tana jonga kaga nenga sahe ati wa nahwi dhalika ado ken kawara konta da mangan kara suni ke kawara nyai daga kana kebe ga ti ni da waranga ida ja kunda ida buru kandan dora ida buru mangoro nguria ida buru kalla kenya ida buru kumballa kenya ida ramma mini jinya di. ida ramma kanyang ku sabune di ida ros joren killenya di ida susam batenya ida hutianga ida nyakul ida i ari kitenya na nga ida champa ta kesuna grupu kya daga kesu to nya na ala araf anga kusi maka anga na rati tira kortel anga tira hutia walli da susam batenya walli da ramma jinya di walli da ramma kigande nyadi walla kenga idi kitenya kidanga walla idan jampataya idaro jogon killenya idaro kalla kenya ida kanto ara kella ga ida bullenya buru ida jugu jinya nga danga di ida sanki kambran jadi ida nyakunda kesu konya ne ala arra aga ho ko ni gare fanke gari duro nya kene kai aga ho ko ni gare nyen tos ko ngin tan duro nya kene kai hi mugun tan ka ha kene aga konni akenda tu mo nanti hinna kenya mo gadi idan baga widan ke bani ogana kempe ke lenguro oganyan tembugo ogana hami ngolli gollitay warni ganda ke hami rangar ni kapti nan dali ka wadin ke dabari ngan tandor ke kandel laga no nan tirni na ga din dabar no kubi anna koni aga din dabar mo gombe anna koni ranken ta ke ran ken da kentu kam mo nan ta din ke dabari ah. anna ya ah. ngeti na ali ba min dabar da nyen din dabar mhm. parce kan ke yalla ko inan ta din ke dabar ke dabar nanan nan nyen est ce que anke ñanda tunandi dabare ñinkey hari kabama kinda asirema kinda matagumance tadi nke ma tunanti dabare meinga sasa nke ñanda sabatindi nanti dabare ñinga an na bakkinga ken taxa xoto de ngana ngalla nu kusura ngan nga alla ñagano on cankimey parce que anke natu kam moxo nanti dabare ñinkey anke tage ho nke tage ho ndanta hohon dan minne an kellana ken tunu kam mogo nanti dabar ke duna dan ke million konte sudi ke mun ganin ke banu duran karkare na ho waringa anna ku kam mo amma hakrun tangalli ganari ganati gana ta ali kabana dabari awanya na nda hayndi mo gondi wo kubito agin kunyini mo gombe men cikka ya akhi anan kunyini kam mo ga aga do man kunyini mo gombe awa igana kello soron manga nan nandi san dan bare aganda gamanga na salamu alaikum atina api na ndi mo gondi da tauna ga ya gonga ga api na ha ndi mo gondi ahi ani mo kasani me kadi agan kunyi mo gondi na kunyi kunyin kundunye agaram pay mo gonda na besu hayni kundunye man tanana nonga amma arab ke garanton kirte kenya ga kada ga warame sere wari menu karabe dinum pirunyani nani num piri piri piri nya hakene sumpu kutano menjan kutano kati kutano inati tonti kunda wolinu oh. agandara ga tayi gada anda bara ta wa kaman konni ya garta tini karta anda anda bari ada ro do ruwa Allah ko musre kene Allah ko mo bre ah. saud namime arra farenta antarna arjanna kafri nyani amma ko haddi kidi kidi ma ti wolinu nyani de kusere ware menu iga soronga lamene hinu na hinju bonondi haga nga ngalle ina daga kata tunga nyugonga iga munda na du darje go gita tandan ke ministri hoda ken gi jemmera ti do ma nyana tunga nyugo ti tandan ke ministri ngara ngari mo gombe awan jammana nga mayang kandi ati tunga nyugo nda kiri kemba tari na yang kandi no hota na wara batendi bo ke ministri ga nyi eti tuga de beuta ay mega brene aya nga brene are nga brene ako ku kutenga brene konna bonondi sasa ko har da itini ko adati soro siru an mega kuninda de akama nga ko ni kenda nya tube ati wallahi ho he ike da nya ta iga iga mo kita tunga nyugo mbangenga ata ga da nya iga da ko mo gombe di kinton di duya iga na ti kemini sirmanya akama nga yang kandi e ken jamu ya akinema mini ko da ko ku guru guru puan hata kawanta guru ka ha haga tunanya kanyi mena ti tanna wara ana kunda ana kunda ana kunda manya yuguminin te tanganya kengalla kunin namimu nyai arrafu nuku iya na damanin girdini na kairin kata baka dunadi i bane ha kene i golle nya kene kai jibaka gorum pai kene ko ai pirsolim pai ko ai mendi i hay ko tan tan tan tan inda kare ga kompo daga ni gaburnunga i hay ki ha ga kampai kai angan ti ha ga kampi ingalin tawi golle ni kai igati ho danga ni soni garati wolu gore ani ada kemi ada bari sere alla gati sere dan da bari walla ti dabare ga doru walla kya doru ina ti sere duru mahe ana kundo ana kundo ina dangindi na uto alla kamun ina batu kita na nyo ho ndam minne anda kara ina ro kompen dina sanche laina kompen taga nan caga na jura sine suka dina digundo hoynun karinonga ti alla ko mosirenyen adran taga golle nyikay صحيح نعم kitabe كتاب tawhid oku sare na nya o kalla na to amma ke ga dingira no be no saudi anu be no maka kunna garana oku ga firke ranga daga de be sangi ni wati ro kitab tawhidin karna ken adi sarun qade fatul majid ke sudi hilla kapengo maka harta ke kitabe ga karne de be yala hilla kapengo ngalle renga harta wa an gana daga nukusu an gana tewa kana kan kitabu karna itarin ka de inta kan pele nan ta kitabu tauhidin karna de wafatul majidin karna asar sire ke sar usira ni ke kitabu sar unyi gonan igala ya karna ka ka ina karna kan karamu ko de tos ken na to anta karna hakikan karamu kon ka mahilla ka pega to ko ken dingre ma yana to anu nya to anu nyande hon tagwa matuwanu kunda kinyandinde nyeti mogonga ternkandano ñande hontago allahu alam amma goni ke kitabe ga garne debe be harta hilla kapengona a kayfingin kedi a kayfingin kedi siri قال البغوي بغويتي العراف العراف تندنانا أني كان قاغي الذي يمك به يدعي أذكرني معرفة الأمور هين تواغنا bimuqaddimatin ti ware kane honuya hujagoroku yustadallu biha aga kannande ñanati kenpoya mana kenyaha maga ko dalile nga kita parce que agana kenyanati dalilenni mani igati karsan nan dabari ida haindenya dabari yustadallu biha aga dalile ñanati kengare kane hoy kenyaha aga kannande ñanati kengare kane hoy ngegana tasa sallaranara kangunakata minna dalile ñakonanda idan akan kaga tikkar nan da baratini mani da ha indenya da bari maka masruq hayhon kamma wa dalla sanki hon dingiranga wa nahwi zalika gawara pagiranga yelli kenda baka islaminun naga halaki ni naga naga dunga tubu ngarna tubu والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل قنانتي هو إتي عرافك أكنا الكاهن أي الجيجان كتانا هونو دغا إتي عراف نكنا نقاغي أكن جيجان كتانا ني والكاهن جيجان كتانا هو الذي أكن يمنا يخبر أذا قبار دنيانا anil mughayyabati baka himugun to maga fil mustaqbal jonko yendi mana himugun to benu garni serebe ga kibar nda nyana ke kama ni kumbane ke wanyana halle ke wanyana waga ke wanyana annan nyana annan la nyana kundwa benu garni sahih idan arrafu daga ite arrafu na hodangin tanya konni hi mugun tebe gani ho dangin te sere kan ta ta ken diga mun kenya kamma amma kahinun ni kan nan kaga hi mugun tebe garni amanya ni hana iti kahinun ke ne kenya kamma idan ko ngano ti iti isuni bane nyai arafu tindana ado kahin isuni bane nyai isuna gibande nyana ti hi mugun tebe garniya kono daga dokeya وقيل الذي يخبر عما في الضمير Waqila ko nganoo ta'e ala bii eti aaraafu ni yemmeenye yemme tebee yoo xibiru agaaxibaari ndenyaana amma bakkaho maqaa febbaamiir tenga yooginni. Ayikoo lan nagai si aaraafu ni kan nan kaagay hoo kebeegaa nyooginni akenda xibaari ndenyaanati kenya oogana taa nyooginni maanaa hii mugunte beegaa aana aantondomengu ayikoo lan taa ni keni kannan kaxaye andari andangari sasanati kenganniya hanga wallangiran karanganarani kaba allah ñakken kibarenñe andaga warame kundu do kundu ke anta an condomendi wa mana ke anta ngannendi wa ibe ga ngannena nan kibarne koy ame nga ñiku kara nta togo konni amen to anan ñiku kara itanganara anganati salamu aleykum anan jammun kono anati karsa an togonpeti karsa an ñimmenati yabo anata angiri doro anyi menati tiyabo anata amari kedo ke anyi mena na anata wata mo kon nan tanga jinna nun da mo kon kinda ke a to konne arra sahe wa qila konganu ti allazi arrafu ngani ani yamma nye yamma kebe yukhbiru aga khibarin na amma baka homma fi dhamir kenga yonkindi kebe ga anton men dan takentume kebe ga yonkindi a hayti ba de nyana ti bamir ken kan nan kayre yonki mana ma admarta ho ke be angara gundi anta ke na tinganne nganga ngana gram daga na kelo kwai aga nan na ke annan na da ke ayiga andan na ke anan kandi andan na mo gombe ay tikane ke kitab gumantina no kuma ku kamannu an gana daga anti salamu alaikum adan jammun koni tunkara eh. girinta girin jittiya ngara ga amin ngare abada ku santa atin daga na ali tunkara ada koni nkuna ta Allah ada koni ya awa giranta tengala ti ho wanda minne kitan kan tini tongunyan tempe tikkai ado setan ku belu ga gollini kunyalli nan to kon kona daga ni to ska kenno kullumun tu dabara Allah ku te ngana nduguta ada alla kuti dangani nallo hilla kapendi da ngaranto ko ke bane kanten kona dangani himu tu ngari nali tungkara ira tungkara garde ke da daga na ni nyeme ikan hikai tinke tanai nge tagun sasa kundu tanai sasa eh, masalan sasa nge to koto ha sikki doru nga ti kebe gara nga to gonya ni shuaibu ya tabare anti anya ni shuaibu ya tabare ko to rasul wona me kunyi e kedi kay fitana a konin dangar minna par telefon idin telefon a konin da en ka ka konin kelu hota nai ke ga shaytanu ku ida ada shaytanu kullu munya nan dungi da hilla ka penga kada ke mane to on kada e to hota nai shaytanu kun te himu kun te to ake jimme kan te himu kun te to amma ida ngari wa gilli shuaibu ya tabara ni ke ira konin kada ngani ndo setanu nga golli do men kati to ga ta bara nyamen to kurma tanana minna amma ke gana nya dingira be ko man kaga nyangire rega de angara daga togon kon an tantir ni nan togoy an daga ta wan togon nan jammun konni haru bin hayan ga daga wai siya jilla kenga aga iramu nyankin nonga harum ga ta assalamu alayka ya uwais woy sugadin kollanguta gada harim ha ati wa alayhi salam ya harim bin hayyan ke goni gira wayna wuyesi mundu akan ko harim goni dati da su kunyi aranya na yani arawanya na heti warna dani do wuyesi ta kuma ton kona nka wuyesi ga suka gada harim ha kundu serema kona da nan ti go wan a ato ngani harim bin hayyan ya hare mare kibare mare ho ndam mine mare wuyesi ya ngaga ga da haikundo Allah da to agulla de wesu to agulla de nan tikken haru ben hayana ada to kon ta kai na a ba to kon ta kai nka kasu di wa wesu batu nan ti Allah ni est ce que ida batu iwa batu nan ti Allah ni sahaba num ma batu nan ti Allah ni farin yin mera kiro wesu daga ne nan ta do an jarabin tanjani tere ben ndakati na duangen muran do an ni sahaba no kada dabari owesu tagana ka hi ka hifintenya harun bin hayyan be aga da to gonda ha ba to gon taga kemma ti allah ni eh, nke kana daga kata nke ncere ka fa modin ta lwan kompen danga rin to gon ko kenni man tanai an ce ta nun da ko nan daga nan di lumun da bar kenni wata na umar radiyallahu anhu umar ha ga tinga madina ma iraqin jama'an go dene kai man kan ni sare ya tai ido gajang ngamai konnu ñamundana goren kata kaganda goren kata bugura islam lu kuma na umaru togo kutuban kamma madina sa kissa nya tene hmm. alla da umaru twagulla dana ngari to konnu fa na madina ma iraq hmm. akusanta na togo no gonde ati ya tal jabal ati sariya ka sembe kata gidem bangen kan bugu kenga hewa goren kata gai oh. a kontire di kutubanga alla da kinyandi sariyai telefon tanonga hohon tanonga alla da sari yai umar diga men madina alla da kinyandi ma iraqin jamanenga tembe nga alla dangani ati jaman no mugudo gidem bangenga iti mana tim umar diga kanne nya garin taron nan ton daga do gidem bangenga iga buguno ta konnu nyimme anda be nyu kubugi ma do gidem bangenga konnu nyimme alle kita ngunga sumene da goren kata kubugo do gidem bangenga sahaba no mo ko umaru ga duguta iti umaru warni sahaba nu sere mai magal lam balasi na de o ko woli lu kwa gana anda ko ko tuba no ndan kan lawatir ndini so ko woli lu na tingara kebe ko na kada kada tirin kan ngama kebe ka kada kama ga intirndi ko tana de ima gara sere ngama gara anta dunga ne tirndi de de sahe woli ke suna ko ni diga na kebe ka kada ta kada kan terin ka nka tanke nyaarni tanga woli intirndi ni kite goyi itina tanda logwa tan ra ke tirndi da kudonatini nkorana ncalliti serenga yimme wonnu kuy gonu intagungene sallinti sere inkora almamaxuda faren kañi sallinti soronga sallallahu alaihi wasallam a harawatun ta gare abubakar ga sallin sallinti soronga abubakar ga tare abubakar bugudo halla faren ku tantin man alayhi salatu wasalam ado kallenga ten kame amma wolinu kuy nkora nancalliti sere me. ano wi ma min nyani maka especially ga tan di tere en ko rakenda to woli mun nyani idan serara kun tirni diga mai umaru ga duguta kutuba nga nyame sahaba nun da tirni a haitanga tiya sare atal jaban sare a gidan cakari me bande ati ya balla da ko nga kon nu nyi goren katini anga da ko nalla Allah diga kan nge unkinya ndia ibu do gidan banga iga sager nalli da koni maro an diga men a kinya sari ata kenya no ka bugudo gidan bangenga an diga kan de kanya sabu no kisi ya la ti hi kai fintan pake ga ganga ngawa umaru ni gibaren tu ni to munye. ka an he madina alla na ken kinya ndi ma ira kinya manenga kai fin kora kaiwa nka su ka huma ante sahaba num mabon imanya allai tu umaru anita ima imanya allan tigrai imanya annabin cigirai imata an qora ke daga ni wati ho honda minne idatu umaru anta sahe idatu nan tikani aken umaru ani aga te sahaba nun daga ni ngana nyenga kana man nyana itanga na sahaba nyugo kita tanga na nyengo telongon din tikai ka an ga nyenga so nan telongon tikai hanye ati tiga ngalla daga na aga jamanya faron umma to nun umaru nda nyenge iga telongon din tikai hanga o ku kallu allah tini sangana tangari henta na woni nuku ti wallangana siraka fulangande namanyananga ancerñana mamma idan ahay gara kebe ko ko ahay kono maka diki diki diki wa qila ko ngano ti alladhi arafu ken kannan kara yemme kebe yukhbiru aga kibarinde ñana amma baka hon maga fi damir ho keɓe ga hadamaren me ganniendi ganne ɓe ga anga aga kibarinde ñana baka ti honu tikke adangani arraf an gana rikke aya an gana tirnde an kasirakuti qurane amma dingera ñugono an dagana serebe ga taxona aga kuñana an gana ara nan togon ka nan jammun ko ana tallike ayi anna honu ngalla iga gilli haban kandi nan daga kun kama kamannum maga sino hilli sino sigi sino naxati tikunga barika mundini amme le munda miliar mun ko kuma me anke na hinna gungu kutenga tanke na barka mundin amma da pa ban makum barke mundu arafu tagut alli ni kenya barke mundu kungu kute tagande to hakate ido kana me urondo ke sino siti sino nakati ido kurajin kana me re tikunga barka mundin awai wasine nyala ido modi ke menta me ngalli eh? kunno modi ke ta me ngalli afew isino kuna gati angana daga kata nanti kani ke modi kati ni inta fi ma tunan tayre ne inti to ga dem bai kada hakika nya kada saskende ku kama nunya masala hoti da sino nyer nya ho kandi iga gollira daga ni ke kundi ha ba ndikine de kibarka munde ati gida nya sabu ngani buandino ngati ga baka kota meti modi mitu sino nyeri ati gida ya sunno gume na ga giri gaba ga tinta to kona ga di gandi modi kema ati garaga ko ta ta ba ga tin modi ti matu wallahi matu nan ta jaman nan gaba kenda ati danga ni ka ni ke golle fulane kunno eh ati kenta kentu ke ken naira ta ikoro su kuno do ne ke bare ni kai jama ke kutte kenta ke mo su tu ke ni nyeri indantu imme sun ka soke sallen fallen do homa sala ken kaman kakati ati ira gara kebe nyanta kontolo nyerudi woli nyugo kandi ati siro kunyer no ondi kema fatiha agara i gadi de nan tin daga gara de atin kaisa harna nyi melu kondi na tira barke mundu de kenyan koto garange kei woli ke barke ina ke mundu kenyan koto garange kei ati daga miga bakano fatiha iwa gara imata ko karnyi me me feu ikunno golle ke ana meita karangen nga akama sun kaso ke halla na gara ko ne ati kunga nyigan karaken di sasa kundu keu ke nya hita nay anti sunyer ko ne karanga gan ka ko ka tunu ken di karam mo nya ma ganai silo nyeri kembe di bataran karanga ide eh ke kai bi manga be nyono kuma kanonga har le ngano ngade idingranu ngano ken ti to ko kon iwano nga ne ga he koy ndaka nya koy amma nti ni togo konni wanonga idingira nunga nonga awanke ñimme kara a ñanti dingira nunga odo soron masalidi mogo siri mogo siri iga gollinogoni gungu kuten do ko katte batarangollee de hmm. bo kunga nonga kita kunga maga ko modi ke kore ko gollugote ke ani wurondo ke gollina ti barka mundie ko sahaba nu ngane jihadu ndi ga mai di mo gombe de iwata arjanna ni kane ku ga maga suni barke nya hari ga maga ka problem tadi adi kita do modim po nye inda jogi ken tuni barke nya ho wanda minna sara mi te sino yer nya ko kudin ho dangani antan tu imme antan manan kungen mundu wanda ga wanda ga إذا يري عراف وقال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق وقال أبو العباس عباس هابة ابن تيمية كان ابن تيمية تلك كان قرأ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ابن تيمية رحمه الله أما يغني wa hakada amma bara yagunga amma asugulante ñani asugulante ñani karangunde aɗo kitabi dabare aɗo hmm. jihadu asugulante ñiti kuway karangunde kitabi dabare jihadu bide anga jange hilla kappe nga jange kasoroye ngabe asugulante ñiti kuway sahe ma aga kalla kaso ñimmeya ibin teme a goni asugulante ñiti ko ama katina ñaki kenga yaguncunna nga amana kari amana kari few ita dangana abba sahabana kenya dangana torawangande nya kuliya nyai kenga ma ya gimme diga mara na lemme sara ago imam an-nawawi gari iradi salihin an kama ga ma ya gimo gombe amma imam bara ya gonga ruhbani ya goma sigi gara da barde gulanta tan yiti to agon kibare nyai ado jihadun kibare sahe kube ganaro ki saga tiwa temo nyano watini yadi parce que allan kan ne be ga yukudi ga du tangana ken nan ken diwa jarabu be ga di lenki ala de ken nya diwa ha len kam bitigi ya to ya garun nan na an kan no anti ni nya burenni an biro anti ni kenya burenni Allah kan ne logo ya gide ma tanga ga no hota nai de faren tun nya ni ya gonga faren te onya ga ya oronya gide sahih idan abbas sahabati kemani ibn dangani umma abdallah aga ga lemme ma al arraf ibn taymiya titindana ani kannan kagai ati esmon to kenga lil kahin gijan katana dangani wal ko hana na sanan to a kunyi gonya an ga himu kun ton kon ni soron dangani irigi kanya na irigi kanya na hubenda ya ki kira so da ni kya hubenda sare kira so da ni kya kene hilla ka kapenya kenta gem din ne kan nan ka ga sanan to a kunyi go amma ga an anga hagatunum mo kon tunu kiren tinto mullen tinto sun ta kya amma an ra gara kon ne ta konneta sikkandin ni kebeya sanantoaxunga maxanga salli haxatinun tunu ke sane ga bugu sagon kinye ke sane ga bugu fajirin kinye ke be ha kene kai ke kanun tanya ne ha tuni anya na farla ngai me kamma kudo ona sallaga tununto idan hatan panje nga sa gane kata kwai e. amma kana de hondo watini hillo ho hanan ni kanna nga na himu unton krita yi aharamun tanya ne hillandin ni kanna nga nodu na hata dunadum pindo lagarampi iran kenda kan tanya ne yela ni kanna nga ho haramun teke wal munajjimi arsanan tuano warra warrammali aɗo latur kattano mana ramulu gumuku aɗo ratul kattano nga wa nahwihim aɗo kun kawara idan ati gija arrafunni kannan kaga tundanake kenni toxaye gijan kattanonda aɗo sanantoanonda aɗo latur kattanonda wa nahwihim aɗo kun kawara dagana hogani garante koy moxo ke dagana mimman gelli yemmenga yatakallama aga sene fi marifati lumuri hinuntoagundi bi hadhihi turuq tikakilla kakilluya aga sehene di timani atiku killa turuq ni kannan kaga killunga bu aga sehene ya takallama aga sehene fi ma'rifati al-umur hinun to agonde bi hadhihi turuq tiku killuya serndambin nesu hi gogo ni gamma kanon anga sehene hi mugon to nyade sawana nyaho dangin taiwa anya horin taiwa amma na barken garenya dabar ko nan to an ne arraf idan ibn taimia da koy sasa do ado kahina ammundo khasunyaninaga kahinun ni kannan kagayi kebe ga hujan barne na horinten koni amma ta danginta sai ne ken kamma ibn taimia ti ken ni khasunyai hologonten ni kannan kagayi arraf kebe ga dangi awa ne ken kamma yerumme kango hay sere mi no kunta sa sasa wa hayana no kunti ga no ko be yitu hidangin tanyane sasa hibe ganya nga wa na kamati ni kenya dingere ke dingere kenya ke dingere hibe gar ni wa ga ke bara ne ken kara kama idan arab kenya ni ga garen kenya ni garanta ko bigi boss na kenya idan kahin ken ho kare garante arab ken ho gante ga ibin taymiya daga do kya rahimahullah kahin gidan katana hibe garni hakada kenna garwa da barnati ke warninya ke arninya ke arninya amma arrafun kence hene dingiro ku sikki akamma hodan nginte hibe gay na nyaado hube garni yana kenya ri patron ga garen da yan kota sui garen ibn taymiya daga do tay garanton christian ko ni idan on ci gere sallallahu والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد باب ما جاء في الكهان ونحوهم كن قوتا أسجن دا كان قاغي تفسير العراف في دانا التفسيري شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أدا غنو فارنة من أتى عرافا يما بن دار توينداني أدا غنو أنا تهوبي غنو تويندانا كي يقودو أنو دو كيسي أهاي كدا أرونا غتكوني uruhanni kannan kakayi kenya serebe ga hinin tuwakunga ga kun killi ti ware kan honu yamana huja garanto ku aga kannanda ñana dikkenga hayhon kamma walla sankeho walla ken kawara mana hi mugunta danginto hi mugunta ñanen ka danginan duguta serebe ga hujanundo garu ñugonu ñana nantanga kentu tanga ke ani ke ani ke ayi ken kama ña togoni al arraf ho haya haynan duguta no kunkoni walla ho sanki wala karta dan korto walla karta te hoburere seresu hidanginte himugunte nyagani aga gibar ndanya nyana tikenga baga wenu daga nan tikenya to kon al arraf ni menni kannan kaga yere kitabe kano gondi atin kitabe gume ke hesa nganya nyada ke sa kudo annam mo gontu ku kamannunga sere su aga gibar ndanya na ti himugunta te ngam mo gonta ide kenga wandi nan cakajinga hillandin ni kannan kaxayi ay ce arraf ni kannan kaxay ken ni gijankattana ñe katana ni kannan ka yemme be ga xibarnde ñana bakki himugunton maxa horintendi himugunto ɓenu gama ñahana kumbana halle ke a wa ga ke a ñana sino tambi kanendi kewa ñana ay gonu daga nan ke ani arrafunga idan gumun daga nan nanti be ga xibarnde to ngani. hillandigumunti ayi kebe ga xibarne ñanati hirintonga i gama ñange hana aga mananni kannan kaxa lembure suga an xibarni ti himugunte ñayi agama ñange hana nantawa ñana an nan moxontay kenga xawandinan monondinan maxa sikkandigumuntani kannan kaxayi serebe ga kibar den nyana bakka hon maxa ho kebe angara gondi kanyen ho kebe ga an ñonkindi hmm. misali ringa be ganga angana artana tanda allikiyai anta unta anangara anati ni ahanga andangarta te anda kanya lengi walla ke andanga lengi idan ke kaman ka togonya ni al arraf amma gonta ga kenga hawan dinan takajinga idan ke ro dangin te kenta bana ado horin te kanta bana ke ga ngali hala be risasa aga ngar kunna na ti gonga dangar mo gombe anda nya kenga jalengi sahih walla na ti kewanga idan ai gonun daga itikana arrafunga naga tandigumu ibn taymiya no gelli kunga kunti hoho gano hidanginteo hirinteo hube wayna nya sasa aga garu huja hujanu goni anyana gijankatana niwa sanantwana niwa laturkatana niwa manjari sankanani ho ga himugunte nyakonne anya danga nya warne anya sasa immai anya nan kibarni tinganne be gangawa aga nya nyana nan kibar ta kaman to gonya ni nanti arraf sahih idan o anyi ni kyallo gonta warni siko kebe ga danga kempe ga kuncu aka ma me nanti su suka ma tanya to gonya arraf sebe nan kibar ti dangin tenga to gonya arraf ube nan kibar nan dike warni nya to gonya arraf ube ga nan kibar ni tangan ni an ka to gonya arraf idan na ka tandike kenya logon tel sahih idan hesa ngema siga gara sa ke bono in tawabu da da la ko so in tawabu buda na gara hayi ha ti mutu to anon gara diga muna ka ti berita ni surte to skaranya no na ti a ah, ike gara gana ke be ni kenta ho kon nu be gar de hiru be nu ka danga na kunya kon an kalle ke ana rafu ho gara na i kenta gara na tin hibe ga dangi de ike daga na hibe gar ni ke ringa ke be di walli ranga de aga na rafu nyen ho gara na i delle nyen ni ma ga daga ko ta da ni di yakenga je ga daga ta da ko ni daga ni ato nyen na rafu hogaratini ayi ke ken koni wa daga na honu konni da ona ta ga nyamo osu kusi kisu ko man tende kebe ga halle ko na ga kane koni walla ga sasa imme konni ibn taymiya ti kusu to gonya na arab aga garundo hujanun koni anya na koni idan ke kita go be ha kan kan manina ga rakerti warna am paka tinga watte go anyinonga ara ke babu ro kitabe ke di kudo kenga te aga ga jane bakanonga kenga te ni kan nan ka ga gijan katano tuindindano kunya watten nyulonga kenya nyiga sanki ken nga da ke baburitiya kuro jarnto karlen jarnto sunna gumu ina ke babu hamira ga ke watte gane duna du lunko lunkonu lenki ga drene ona sidangaja ona h1n1 kenga kengan influenza al khanazir ona ke gaja yabo on kawa kusuko humantenga janna sahe on kawa wana sahare mundono gaja. nkogan kawanan pammiti ho hana bena gajaba kona ka kenni hilla kappenye amaro jama sudi maganta kada non bi hilla kappen maro jama sudi nanta da ka utu kammu agaro nu kusaga ka tagana halle agaro nu kusaga bu watte be gani fattaka watte be gana agaro nu kusuko manta wasu bonondi na ho onta gora dangani hilla kappen ko ni ne manga goro gora agaro na ne make bakanonga nga gemmenga nyonyonyo hilla kapenga narono ta kengo ngemme nga kana ko nga gabo gabo hilla kapenga narono ta wa nga idan watten tanonga hube gambonon ta hilla kapenga duna dun konu gana igana ha mi sa so kan kawa jonko ni watte hana be na gaja andura ko bakko na ga amma ka kito na ga fefo tenne ashirku billahi illa ka fete alle sahib kanya no da sarunda no nyugo no ngari kunti asuganda me ha mi نكب باب وتساس كن دون سني سهنا باب ما جاء في الكهان ونحوهم كباب بان كتاب توحيد دي او سوغان دا وتو نان جاران دي نيتي كي دون سني ساسا اما او تانا نكب ما او تانا ما غبو وقال ابن عباس في قوم يكتبون ابا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق وقال ابن عباس ابن عباس تي وقال ابن عباس ابن عباس تي في قوم سرد يكتبون أبجاد كنغا أبجدك إغاسهنا وينظرون الهال إغاهندني في النجوم سانوندي ما أرى من abdullah ibn abbas ti ikanta yemme ngalla fa'ala dhalika agada kenya mana aga abajad ke sana aga haindi ni sanonde lahu aga ken kamandangani inda allah alla ne min khalaq galli taqiya وهكذا مصنف عبد الرزاق لو بهاكين على كل حال عبد الله بن عباس هاجر كاكو onati abajadan cahandenga a ñammoxonu hilliya ñammoxo xana ken daganteñan abajada hawaza xuti dagana a tuinteñanaxamaxa agane sasa serebe ga golñallenmaxonna jumla nuña jate basuntedeya masalan pa jumla yego sahana na alifuncaha hillandi na bawuncaha sikkandi na gimuncaha naxatandi na dalincaha makundo ahe dagana basuntatkeya angan kawa rakmul awwal jahana no ko be anna alif jaha arrakmu thani anna bawun jaha arrakmu salis anna jimun jaha arrakmu rabi anna dalin jaha gella gane ke jatin ni mo gai ho hon takeya wa hakaza to anu magri ka ke dabarni hari eh, sarundana nga konni nanti abdurrahman sa'd rahimahullah oneza jami'a gore ke ga tagasinan ba ga mun na tarun ko ate eh, jadbiru bawatil munaa من ساعدوا في ذا البناء تاريخه هنا انتهى قول المنيب اغفر لنا وشره يا رب تقبل سعينا اغفر لنا نجات من مي كن جامع كم فاتيا idan ka sahe wajaten den kuma kumogonu ken tu ñani wa da hari eh, a eh, al faradiyun ke gumun kaxay ixa jaten den ya kuñammogonuya idan andayna jumla ja ta walla na hinu ta ke sun ta ke ya amma hillandi ke aganai kenye ken kan ñani kenni kannan kaxayna abajara ke sako palasumum mogo mana ko sandi gilliku mogo na harfu ku sa sa sa sa anda harfu kusa ana haindenya agati wa yanzuruna wa ke lil hal al hala iwa haindini anda harfu kusa habirambe ana haindenya sanon daga na haindenya sanon de ana tilemina benda sare ke kaso de anyana kai yago benda nya ke kaso de anyana kai irigi kamme nyana kundwa irigi huru nyana kundwa irigi na kundwa idan kya haramun ten sahe idan abajada asa andan ni hillo ande jaten denye basun ta kenga amma ndai na himu mugun to nya ko ni gara konne na duara lam palas nga ke haramun tanya ken gem wa haka da aba da ke wada mi ni palasum ke mana sandi gille ke kunnum ina ka ga ina dam bin toyi te Ja'far Sadiq ta ken panan da ke jonga Ja'far Sadiq ko ni ta ken nya nda ke jonga wa haka da ya ni gollini ti ken mo koy ken gara bin ne nye kema sahana ti Ja'far Sadiq da nya har ne labane ya anta sahana madu misana ka gara bin ne nye sere suganaro ke adi allo hilla kappeñadi sere suganaro ke adi allo takki bonontaxuñadi angana kara kam mankara hilla hilla kappanayi a kamallono yimɓen qaadi ko bune abbas gara ko mo gombe iken kenta ngalla di takke wa kamandangani lagara takke kama ngara maxa dagana minna no ko awa montal bo kuy gollintimaniya ko abajadanu i golliniti kuwayi igana xa timmen dabarna allah na toxoncaxana xa timmendi wa ngeganadagin toxoncaantengan maxa xa timmen noxon nin tan lankarna ko harfu talasu muku igollin ki kwai inan to kon ta nan barantan ta ande go dan ta tunu nan tan to kon gonyen warni hay daga ne na harfu ta sa sa walli na hindin bugandi na no kon mana nan ni morka bugandi ko ga do ma ko ni abu zaidi mo gombe nan kaso idan hay garu kunya na kundoa keni hilla ka penye hage ga hage ga kenya na to waqala ibn abbas ibn abbas ti fi qaumin surat barin barende yaktubuna abajad iga abajad iga sana kanta hande sahande haramun teke kebe ga daga na kempe tikeya wa yanzuruna an hala iwa haindini fin nujum sanon di kempalle ina garen bogoti na himu kuntan koni abdullah ibn abbas ma ara man nkenta yemme ngalla fa'ala zalika yemme be gara kenya mana yemme be gara abajadan ku sa kenya mogodi nan sanondi na himu kuntan koni na duara alla palasinga ikenta ngalla yemma be gara kenya lahu nan tawa kamandanga ne inda allah alla nuqunga min khalaq galita abdullah ibn abbas ikenta ngalla nan ti takwa kamandanga non idan ala kulli hal ke babu na su gella ngare nan la rama masasai hakikatan wada hami sirendam bin su agana karana togo tuindenya kamma gijan katenya kamma ku garangollo kamma ta kenni benye oda kempahami to ska kaman kafir na uto qur'ana nka sa sa ki ten ni kan nan kaga juna do nka on kawa gol yalle ma kono kam mo ga ona ti dunadi gello ga na ti kahirinya ga ni kenya nga o ga na ti nan ti kahirinya ni na an nan ku nya kenya nga ti ten ni ka dunadi amma gello ga na ti kafiri he on na har daga nan ti sere be ga na kaman ti kafiri nka agone awo haramin to dabar ni to ska me ya. awai gondi yakke ngallame ay gondi sumpu ngallame agonni alle kuttu awa fitina ngirindini on kawana maninya karndem mar sare andi nan tangana kafra ko bana onan kari angana idanya bonondini o wankarni angana hadamare nyimme ga bonondini duna dun kibare sare ando wankandi innama jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu fi في الأرض an أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إذا سرسو كان أنك كقول لا دبرني sare an ngani kebe ya ona an tubi murina tubi an nan taga ku da an ma taga do hallo wan karni kanye ni saudi anu ga nan laga inan karniya saudi ga nan laga kuyi igara tapi bucin walla da ngara angara ga ta gundi kompe adi tanke nga soron kibar ki hoya walla nga daga tanke ngara munda kata walla la nu do hoyno walla mon talbe ndi dawa saudi hukuman da Allah ka tanni ni diga men tabi diga hama e terngkan de be gara serbe kadi ya aran kata nyan ke ni tapi dabar ne dara na ne da kan nan ku o ga ma kai roga na ke mo dabar sa to hay ga tumawo nan to ni kari anga tu yang ka kan ta duno su ko mantenga iga iga bire munda mo gombe parce que watu gollum manya anga to allah kutana nga kan na nga mo gombe konne kenga allah kutana nga kan na da parce que halle tu aga ne sa san nan to ko ga mon talibo ko ni kari gijan tanu ko ni kari munyan na seno o ku imena kan na gemu kari na jidi ko hano ngana kara hillandi wa kittewa mon talimo hana be ga ide be ndo da kun kari ayre anga nga gonan na litago kuna hatanga mon talimo ko jogana wa amma oda kunya alma minunga ni nya soro gorunga kenya ni eh, docteur de sale al fazan al fazani waffaqahu allah li kulli khair ati nokunu nyugonu anga ngalle ni nya yana imman konga ni daro ni nya ko kita igani ko tananwa ya ke anta ka kenya mo hara gana kai finu nyimme barno on daga ina finu nyimme bari anai nyugo no ha kenake ke kitabe nyugo no da ko ni ke bawo sarunga eti alla awa ta gunya na iwoli nun dangani ko ton ko to garo honne kai gombe amma al khawariq shaytaniyya hi kaifin to kube gani shaytanin kallu na haka tuna wanya na kai goron kaga dangani anga ga nyina me garama jigen ta me shaytanin ta na hi kaifin je go da bari alla wa kenya na haka tuni ka kenta ko ni nan ta kama ngolle ke sirenya ni de soron gure bure haka tuna kai fin gollu nyugo nu yana trompo burburbure amma kan peti kai fi daron ta ko he e watni kenda al khawariqu shaytaniyya kenga nyana amma soro benu ga nyinonga allan kannano qoru benu ga nyinonga o gana hayndi katta kungale halanga ta anyeme abubakar nyinonga yala kuwa kemba kallan kanneri wa abubakar nyi anda ayam muganta katidu danganu uyam maga umaru nyinonga wa kudu allan kanne naga wido igwa kunaga ande di halla almami nga garna kane awuna ma be su garatu nan dan ay sappanda ndorwa ay tamimi dari nyino nga radiyallahu anhu tamimi dari nya anda sagi tegen kam kan ne kanne kan ne maga aga hube kan kan allo urondi illan kupena lagaro anagira ananya sallim aranta saka aga illan ku pena tillengi ngin tegen kam ma ko gota dan kundu illan ku pena imbe nyadi aranta kan kana na grana sallen ya nu gani alla suru surusurusurum pake ga sikka gantidi faran sahabanu kulluhum udul isunu tenongontenye kungal halanni kai amma ko kallen na tinga daga tadin to gonko aken kagara ati atanja jammanti tunkara walla kenga anga no ko baake nan ko andi tunka atanda tunkara anga na tinga daga din to gonya ko kenda kampina kita hak ta sen daga nyana kita aken kala duara lampalasinga e har kan ko ta gale bine go mari impa tinga to onda jammun ko ni na to onda ma me ngara bada aga kenya nyana duma ga so nga kita civiliste nga kita aje aya arno ale halan churu on daga ala kullal tababa ha tajini sarwala tanga amma o gara honna ga garawase al ula annahu la yajib kundu tapnu nyan taguni na kitabe ka sutwa fi masail fihi masail masala dan tantu ke al ula أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن الأولى مثل هنا لا يجتمع تصديق الكاهن جدًا كتانا تغندين كنت كبا مع الإيمان كهن تغندين بالقرآن تقرآن سنن بان النغن أنا أني سنن بان أنا أنك نسرق أنت نسنن مهل لكي أسنو سنن بان أنا تغندي تجدًا كتانونا anna tongondi tu qur'ana kaxay kunta kappameya man atakahinan kahinan fasaddakahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin yemme be ganari gijankattane gijankattananni kannan kaxay modintalbo kubenu gan kibarniti himuguntenga gijankattanu kulla turgumu ku ku kebe gatini tinda di igana kebe ngari kumpuja kora gumu garantoku ku a togonni katana aga lingi dan da dugiri to ko be ga lingi da me to ko nyani gijan katana koro kuna nan nanti woli ona agiri nanti alla men jange ona agiri nanti alla ko musire ona dangin du kuncu ko man tan ona batu me ma to ko nyani gijan katana to ko sunta gijan katana ga he umma tena nya almami da ona miside nya kan nyimme anyilla miside keno gondi parce que hubenu kan kawa kallo kuna kunya nya almami nunga kun kawa kalla ku daga kunya mi nunga awna ta tanga ma sigi kum palle ka nan talle talle fitina kutunu est ce que salle ana no wa salle nda serebe e me da ngana aju kuju kuna ka kan salle nda da anna man sigi kam palle tanga salle serebe gan kawa kalla korton dana gijan katana paren tanga na daga tirinda ngana ngondi agara kebe ni an ka na ko to qur'ane edan nan tigi tigijan katana ngadon nan ngondi to qur'ane nyini an ka ngondi tigi tigijan katana ngata qur'ana tongonde ngi kungutu sahe soroman meno kuma ga iga tongondi tigi janka tananga agabe angana daga dingiro nyugo anga nyini mon talbe gijanka tana nyane almami nga me deben tu tongondi tenga ta gibare kei la jo gore mi anda ko modi gore mi anda ko mpa almami mi anti kun osu ni tenga ta diga menga anda ho ko suna wanda do kenya batte gijanka tana kan jama kende bewa awa kunka mannunga qur'ana tongonden ke ina ken tokononga imma ka ina qur'ana ko bona wari kompondi de ina deben tunya to qur'ana imme hirnu nya na imato ngondi to qur'ana warni ga tongon tigi jangkata na kabe qur'ana tongonden ta ka tokononga an tongon tigi jangkata na ngatan ka na ko to qur'ana gijankata na ti kartam pa an tongon ti anga anda qur'ana de karan lemanan ka gunta kanonga ti kena dora sanke wonna dora an tongon di togondi tañeme gijankatananti karta ndan korto an tongon togondi tañeme gijankatananti karta anda kewa tewara karta an tongon di togondi tañeme gijankatananti gummane kewa ñana an tongon togondi te a ñeme gijankatananti kenganne ahe karta an togondi ta ñeme an bugu idan tongon gijankatanan togonde aɗo qur'ana togonde inta kappame sere sondomedi kanna ni yo yokungutu qur'ana to tongonden yokungutu anda gijan katanan tongondi no kobe qur'ana to tongonden ka yokungutu an kalle yo an kalle gana anna tinta walla da to kono mhm. an kalle ti idan la yajtamu tasdiqul kahin gijang katanan tongonden ka kenta kappa ma'al iman kahini tongonden ka bil qur'an to qur'anai wa wajhu kenya renga annahu nan takamanga kazzaba bil qur'an akamanda garande nya to qur'an an to ngun digi jangka kana ke tanda qur'an garande wa hadha kadha hatin ke min a'zamil kufur kana gelli kafra gunto ho gorenga sahe e watni kedanga ni kufru takdhib garande kafra ho wanda الثانية التصريح بأنه كفر الثانية هلاندي التصريح بانغان بأنه نانتي دينا تيجيجان كتانا inarantirndi est ce que nantogondu sikki jankatananga kafiri ananga mamaninanga aigo agoni hosirekempe aigo agoni antaga ke suni garin binne ñayi tonko kafir agu ñana bangante attasrih bangandenga bi annahu nanti nantogonni tiggi jankatananga kufrun kafir agu ñani sallentanana sumentanana jakkantanana na ho ndambinden tanana kafiriyani kita kulle ñakenangure on daga athalitha amma ku kara ma Allah daga ko ni de nanti nan to ngondi ti gijankata na parce que alma min ku mi mon ta ko kunya ni gijankata na ko to ma ti kunni siren to ngari ke be to ma tan ko ni anai sasa ke ko to konna na to konna alika ba to ma tan ko liko sasa ha aga lingi de na to ko tan ka ba ka a to ko ni sasa okuna agri musa musa jankai me make tiwa me ato onni kannan ka ga sobi sobenga ali kaban o gara agri to onna be so ali kaban ko ga ni gijan katano nyenki je to ni gira al maminu oni gira la ju goro no ni giri moju gore ni sina su ku ni de ngene hijira nunga sina su de ngene sangam muni ranunga kara dabari me to onni ni gijan katana ken ti to ko ke bakanonga aga linga da ka di to gara mutaka gore dun ko ni me ke ganiya ito anga kala kebe kaliti ka hanga anga daga pirso lo kenyi nyimmendi inga hamini kem ma ina to nyimme adi kito ka hanna kala ka bismillah na tika hanya na kan nen kutu kutu na taka kasi deben na tuma dabanu me tuma be suna tuma kangen daga pirso ni ken nyimmendi ti alla ko musrenyen idan at-tasrih bangan nga bi annahu nanti ngonde nga tigijan katana nga kofron kasra wonye wonda الثالثة Zikru man tukuh hina lahu Asalika <clears throat> Sikandi nga Zikru man Yemen pinkonga nga hina lahu Iga da gijanka tenyakin kamanda Serera hati miki Hati gijanka tani Nga gijanka tani Nga gijanka tenyanka nyada ngani kate sasa Nyakin na manu sarna da Hata nyakin nga yugo sarna Nyana hiu gora gumei Anya nakaka bilancho Gorenga kundu do kundu Nantongon sa sa an ken kani kafirin yai an bugu wallan daga kata gijan kata na ngara tare nan daga fi daga do na maka he gijan kata no ko ha tinu qawnya ni de be ke der huben din ke tirnin tina han kitte mundu jije kamade araga daga na ce ji kamman kai rinna yadi kidan gijan ko ne hinni ne ono maka he angana tantan ko ke ji kam mai sasa nan ta gairin na iriya e anna ta ga mo be da ne ka haka tuni ga wallan na ta gairin ta ku geden no gondiya iga ni kun ko no hono do yi hami no amma isura kan nu fule ne kai ina bura kunya ha ni ga tun ku be daga nga gemmai ina tan daga ire nga ta gairin na ire e a ga ta soronga dingira ru be no ya anati tan daga ire nga ta gairin na no ma ka ga dan di to hon daga no ka daga no arati ada no kube tandar ga dina berta na na artiya aka man daga na khairin ga benki tando nan jaga daga na kadi gijan kata na kai mekara anga tu o karan te gilli gijan kata noi. tini da modi gunya idan hmm? yemme be anke nyimme si gijan kata na den kida gijan kata nyanda ngani ken kaman kan fin ko ngana warni faran tilensa minna takahana tuku tukuhina da. yamma ndagal loku yemme be gara gijan katenya wala kenga ken mama gijang katenya de ada katti siretana ina mura maka ken kamanya nyanda gijan katenya adangan idan aka mangka bugu selama kun nokon kebe mega da gijang katenya ken to nyane tagut ken da dua ralla para sunni kita on daga الرابعة ذكر من تطير له الرابعة نغتندنا ذكر من يمن بنكونا تطير إذا نون براغنا له أكمن دنغن نكيري wa ومن كيرين تدي Nanu ni murah punya kaman dangan. Oh, hari mhm. ni coba umu mangan jadi ngamen gilon di deka kamu. Alhamdulillah, zikruman sufi Al Alhamdulillah, karangan dengah zikruman yang mempingkon dengah suhaira igara korton dengah lahu akan mandangan. Serabe angka nyimeran ni korton dana nyanga korton ni ni kafiri ananga. Serabe angka nyimeran cak korton yang kanda kakacu korton dana ngana. Serabe korton angkatokon nyeni kafiri. Korton dan menfi haranya kenya da baranga anga ga kenya da bari tanan kanu do kortenya nan bugu an to ni kafiri sahe nah. idan serebe ga daga nan ti soron na kortenya ndangani an to ni kafiri ida qissa kai binda ko ni ndangani re ite wana di ya fi mai gemme imangir nan daga kata kortonda nanga kana hmm. ho da bari ire munga be ganna mo gombe iti kortondanan kakada kara itte ñattini bana ke gartanni patro ke me garta mini ada hore wallahi la kara ita kara lemmen kara iti tati de ke ha kena duna dun kunni jamba. eh ada eh ada ki domi tira hoyni kuma domi nugun kulla ko nyana tere do bada jamban to nyenu kuya kuma domi nugun kulla ko nyana tere da harta ban i kallen tuni kai duna no kun to anni ni ka jamba ita inta jamba ngalla no kusu ya jambani akara paki ama imme tati kitendi ya ilo on karama ti ya genyo akara ho karano kitai me abaten allah daga na ken kamankiri tanga hokon ni kenda ha hmm. ma na kada ngana amadda la mo sir jamana ni wenga tanga ne ngana di jamana ka to gonga ko ta ma sa du turi mai ko anai daga ka ti na ne ko ta ti ka ti na mara hanya mara kamara ken taro no de na mara ke du ta ne ke do ho be ga swa daga na i golle ni kai fila ni ta golle ni aga ti pauno ko ba ru golle mumbu ka kara journalisme ulli no nga tina ara ga gara kinya kita na ngai tilla ga nenda no de i me andi sero ngutu na kine nan ta na kari igan kawa sere vera ga na ken ni huren joronye tos ke mara hanga sere ma ga kunna tiken na ken ka ta ga sere nga iyan ka wara ge de ya tantaro no kike golle nyani kiya tinna mara ke kata ita di setanu ku benu ga di wakkan nan daga akan nyimen ta ka kan na tandaro no aga ti pawno ku benu lemu Allahu akbar amel le mure kan gen ma ken du tinya kan jum pillia ko an daga kata tani yang sumi kan ada igar ku kinai tani no golli tina la bolle ko ndi ay timma ay sai no ko ngare ina ay sai karang karanga abutu tani no golli tata ike golle nyani ke kundu do kundu ke be gara ka kata bambara na ti marga ke <laughs> woni ntampa yona no ko ke to kono <coughs> agari karang karanga la ora ga ti pau ma kotte i <laughs> ikon diti ke ga nyilo ko nga kan tin no da ambu ke mede hana itan no sibe ka ke ken de bakan nga baka tera imo on nikke ko ga da ko ga da ko mata kon dunye tida yang se me nga daga ga jamen kutu hoy aga tippo anya kan nan nyor nino igara kamo din da tiya ti salidin dingira no ti kema kunyanke to ho ga na kanne ni sal jimbi ngirai billah alaikum kanne nga sal jimbi anta ah, ka kun ka kada ka dinan paame kanne ngenda sal jimbi e <laughs> ito ka daga katta hoya ta ta ni de ma birga ngai wa daga na hai ti ti ke tidak gumarai awai gollen juni kiyai duna no kun ji gollen yi. parce que hejri da soro ku kortanda heja intangalla ko di ya gon korto intangalla maka hedi ha hoka se ati serego nga tubi baka golle ke ana ga masalninda ati daga karta wa nan dana hora kella da ngani ati ga daga ati kandi dumbunya na ga konni di dumbu dumbu nde ga kon konni konu kusoro ka fra ko gana ko karo de madia ati du garam pirjunu gwana no kungana kungo de bra annati karta du buringa min kutara na magin kuta na serenka angara am pajung mundu serenga anna kenka ta halle ga min kuta ara kan nan magin kuta ngati go ho antike annabi di ga ti Allah nin nin ka ken ma es kan ken ngake mu kan ga kaman to kononga tara kumpu jano nya nan daga kata kamanga nan cikin wara kamma mati ana ke hakke kiniya eh on tampaten dolen gide jin kinni kunna ti tana kini ah, ha dunya ne atanjinge hana ada hera nya nile munun tinton da tina keraga agari mo gombe li mo hetike ike dan juna me kam masaka kaade ana le tamgo nyimme tambuti mo ngano nga kari sigi ke kini kundu igara ki tunda sanun ko huma me da nyugo bulle nya na jibandi tike da kamal Tinda kallaga tilla garaga ka kun ka gara diga munno akara ken ga gara gana modin dalbe be gara da bara gara gana kenye kitabe ne pes ke banding ka honya ne pur ka ange ningira kara gana sere dangan iwa baka soro nyana manu ngo ku an ka warage ne ku awai gana kum wi ga kain de be nyana wahabiyanun nakunda kunda wahabiyanun na kunda gara ke duwo nyane tombane inta kondi soro be no ali halanga ni ko eska kula hijamu hijamane ndi sere ganar na ke kanda sere ra kalla gin nan ta sin daga gollu ko amugo war jagen na Allah maga wandi na buri bonon dano daga idan zibru man yammin pin ko ganga suhira igara korton denya la huwa kama nanga to hakatuni wati ikini ke anantina korton da bari da da bari hakatun ho hakatuni ike daga ka taita na da bari ya ande jurube anaya kamma ya akhi anke ñimme gara kortonde ñawo kafira ko sere gada ñanda kafira ko ana gaya السادسة ذكر من تعلم آبا جاد السادسة تمندنا ذكر من يمن بنكوننا تعلم أبا جاد كبغر أبا جاد كي jatendenga ken daga antenni andai ihinda ko a ken para muntenyen hmm. السابعة نعم ذكر الفرق بين الكاهن والعراف السابعة يرلنا ذكر الفرق هتم بانجن كنا بين الكاهن جيجان كتانا من غاني ولا عراف قالوا تيندانا فرق نن نغطا هولوتي عراف نكنا كاغا كنا سربي غا سرن تينديتي هيدان نتنا amma himo gonta nyani holuta ani kannan kaga kebe gan tuindiniti hirintenga wa hakada kenya gijan katananga amanya ngen kawarne honu tani kannan kagai nanne be ganga kebe gan kibar ni tai abul abbas kun tani kannan kagai ho danginte horinte kebe gai nanya aga hujanun do garwa ko nan kibare tai ta to nyana arab sahe idan hatan panjen ni kai wa hakada arraf aya logon ta dinan ta kahininga sahe amma ho kabe ga kabe kama arraf ni ga antu ni to ho dangin dangintenga kahinin ni kebe gan tundin ti horintenga sahe idan ogana buke babu do warno babu qore di gatini babu kebeda an nushra qorto la soye sahib warni ke kitabu gume ka handi kata to agunji hoyenga ajonge kannan kagai asihru ajonge na kortenya koni ken palle ari ma ja fil kuhani wa nahwihim ken palle ari kata ho gagai warni sere sa sa kortenga ankenga anda tu kortenya na Allah samintenga anna jarna kammo otini tagannan kara la amma korten ganan kita ken saabu sabe alla ga man an arno hilla kappendi ta sababunga an ken kai mi ago to nay korten no ken nyana gara ke babu nahanterti ke babu gorerte nante babun ma ja fi nushra baba ni ke ho korto la go na kortel la go so wa hakaza kortel la go sendende na gatwal sikkonda kan tenya onati gellagananyi birruqiyati ma sandenya qur'ana ngayanu adagantenyani bitawuzat ande tittange murhonu nye farendu angu adagantenyani bil adwiyati al mubaha ande ti jarandi honu nye kubenu dagantegani saharun do hoynu kekaga dagantenyani amma ande timen kortenyayi kembaramuntenyani inshallah allah gana dunge eh, koyrintendi o darsununna kunagati a kamma korti la kortilaxo sonden kodi nga jiki allah gana nguro sakina wo nere warni ke a hogabe kita hogabe ntarno kortondedi de amma korte nganangita ko sono kamma ala sammenga hogabe arno ali halal sallallahu alaihi